mahaifinmu yi su abubakar tafawa balewa wanda abinci aka fi saninsa da tafawa ya rasu ya bar mu mu goma sha bakwai wanda ya kasance yanzu mu goma sha biyar ne muke raye allah ya yi rasuwa wa mutane uku kenan bayansa ya to ya yanayin rayuwa da kuke gudanarwa a yanzu wato iyalan shi riga prime minister kenan daga kan 'ya'yansa da kuka rage yanzu kuke raye da kuma sauran abin da ya rage na matansa kamar ya rasu yadda muka ce ya bar mu yara akwai iyayenmu mata guda hudu ya allah ɗauki ran shi ya bar mu tare da su to a cikin su ma su ma yanzu guda uku sun rasu sai guda ɗaya da allah ya bar mana ita wanda ya kasance kamar mu yawan yara da muke nan din mutum a lokacin ƙanana sun fi yawa su manyan kaɗan ne amma duk sauran mu ƙanana ne sosai kusan dukkanmu masu yawa din na ambar mu duka 'yan ƙanana ne kuma marayu wanda ya kasance a hannun su a hannun iyayen mu mata muka tashi yaya batun kulawa daga bangaren gwamnati akwai wani tallafi da kuke samu daga matakin gwamnatocin jiha nan da kuma gwamnatin tarayya ta ƙasa gaba ɗaya eh a gaskiya alhamdulillahi kamar ita gwamnatin tarayya akwai um, wasu nauyi da suka ɗauke mana suna bamu mu allowance na kotali kuma akwai yarjejeniya da aka yi musamman wanda ya kasance ita gwamnatin tarayya ta ɗauki nata da kuma su gwamnatin jiha da su ma suka ce za su ɗauka to a gaskiya ana yawan samun canje-canjen gwamnati musamman tun daga gwamnatin soja da suka yi alkawarin da kuma na farar hula sai kasance wannan canje-canjen ya kasance abubuwan ba sa tafiya to amma duk da haka dai ana samun wannan kulawar ga ku iyalan marigayi prime minister akwai wani bangare da kuke ga ya kamata a ce gwamnati ta kara kulawa sosai kan sha'anin iyalanku da kuma harkokinku na rayuwa a gaskiya abubuwan dai muna godiya da hamdala amma dai akwai 'yan wasu abubuwa wanda ya kasance musamman ita kamar gwamnatin jiha da ta ɗanyi baya a kai musamman ita gwamnatin tarayya tana nata ƙoƙarin kusan ɗan kaɗan ne dai abin da dai za a ce wannan alkawarin da suka yi ɗin baya tafiya daidai to amma na jiha ɗin wani lokaci ma ya kasance yanzu ba wani duk a cikin alkawarin da suka yi ɗin nan ba wani abin da yake tafiya daidai mun ɗauka mu canje-canjen nan ne isa dai haka dai na daukan nauyin dai da sauki to hajiya sashin hausa na rediyo faransa yana godiya to madalla mu ma mun gode